kuma duk kuma su soke hadaya su su yanka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karbi duka ayuka da alhazama suka gabatar da sauran ayyukan da zamu gabatar a cikin wannan yini da sauran yinin nan da za su biyo baya wannan rana ta lahadi goma ga wata na zulhijja na wannan shekara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana yan uwa musulmi kamar yadda aka saba wato kamin zuwa liman don gabatar da sallar idi akan samu ɗaya daga cikin uwa ya tsayu domin faɗakarwa da tunatarwa kada a bar mutane haka nan zamne to yawa musulmi Ah, kamar yadda muka sani idin nan da ake gabatarwa sunna ce da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu al'ummaci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina babu wannan idi tun zaman shi makka shekara goma sha uku ba a idi amma bayan hijira ya iske mutanen madina suna wasu bukukuwa na al'ada sai ce inna allaha abdala kuma khairan min huma idul fitri wa idul adha sai ce allah ya musanya muku da abin da yake wa'annan bukukuwan da kuka na al'ada ta gargajiya allah ya musanya muku da idul fitr wato idi da ake na azumi na kare azumi da kuma wannan iri da ake yi na kare aikin haji da kuma gabatar da laya to yawa musulmi a asalin alkur'ani malaman tafsiri sun ce akwai magana iri domin an fassara cewa fasalli da rabbika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالله تبارك وتعالى ya ce ma manzon sa manzon kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna a'tayna kal kautsar lalle mun baka kyauta mai yawa al malamai sun fassara shi annubuwa wa risala kautsar din nan kyautar nan mai yawa yana ya ɗaukar manzanci da aka bashi da annabta wanda yake babban bukami ne Shi ne shugaban annabawa da manzannin Allah gaba daya don haka ba wai an saya cikin manzanni kawai ba a'a shi ne shugaban don haka Allah ya mai ni'ima ya yi masa baiwa mu al'ummar sa muna sannan wasu malamai sun fassara alkawasar cewa shi ne wani kogi da an ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tariduhu ummatu man Sharifa minhu la ya zama abada wato wani wani ruwa ne wani kogi ne da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wanda ya sha ruwa wannan kogin ko ka ce haudu wato wanda ya sha ruwa wannan alkawasara ba zai ishi ruwa ba har abada har ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa masira ta shahar wa zawayahu sawa'un wa kizaluhu ka nujumis sama annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan kogi nawa ko wannan tamki nawa wato tsawonsa kamar tafiya da doki da abin hawa mai gudu a yi wata guda ana tafiya ƙunga ya yi matan wa da kenan ko ya yi koge riba domin mutum bai wata guda ta ya tsallake kogin ga na argungu to saboda haka wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana irin girman wannan alkausara ne yace bayan tsawo wa zawaya musawa'un kuma wato kwadoji ne duk gudana ma'ana wato ya kuka kemanci tsaya ko <laughs> murabba'un wato duka da faɗi da tsawo duk gudana da tsawon da faɗi ne duk gudana sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce saboda tanadi da aka yi wanda zai zo ya sha duk wanda ya zo yana samun kofin da ya sha wannan ruwan domin kofunan da aka ajiye bakin alkautara kamar yawan taurarin sama ina tambaya ku taurarin sama nawa na Allah ɗaya san iyakar yawan taurarin sama ko masu binciken ilimin taurari sai dai su katanta amma ba wanda ya san hakikani yawan taurarin sama wanda ya sha daga wannan ruwan ba zai ƙi shura ba abada to kun ga ko kaka dai ko menene ma'anar alkausara to dai annabi Allah ya ba shi alkhairi da kyauta mai yawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa salli li rabbika fasalli ka yi sallah Lera duka domin ya to wace sallah malamai da dama cikin malaman tafsiri sun ce Salatu salatul idi ake yi kun ga idi ya samu tushe kenan daga cikin alkur'ani bayan tushen sa a cikin hadisi sannan wani har ka yi suka ma'ana ka yanka hadaya ko ka yanka layya kun ga kenan muna sallar idi muna yankan hadaya don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah muna godiya gare ka akan ni'imomin addinin musulunci da ni'imomi na rayuwa da lafiya da ni'imomi na wadata abinda kan mallaka mana Allah muna godiya saboda haka yawa musulmi wannan rana bayan an gabatar da sallah za a sai a yi yanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisin sa awwalu ma nabda'u inna awwalu ma nabda'u bihi salah thumma nanha abinda zamu fara da shi au kama qala sallallahu alaihi wasallama abinda zamu fara da shi a cikin yinin mu na yau shine zamu fara sallah bayan mun yi sallah sannan mu je mu yi suka faman hara qabla salati faly'id duk wanda yi yanka ko yayi suka kamin sallah to ya maimaita ya sake wani yanka wannan yanka da yi kamin sallah bai yi ba yan uwa musulmi a wannan yadda da kuke gani ibada ce mai girma ibada ce mai muhimmanci asalinta ya fara tun daga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi cikin maholki cewa ya yi layya amma layyar da yake yi da ɗane allah ya ce ya yi layya da ɗane kuma ɗatilo shi da ya gare shi wannan lokaci rayuwa ta yi nisa mayanci ya kama Allah ta baraka wa ta'ala ya ba shi wannan ɗa shine Ismail to kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya ce yanka shi don a jaraba shi a gani Allah ya san zai yi Allah ya san zuciya ne ta zai yi kuma cikin mahalci ta ya kace Allah ramma ba sai mun ja ayoyi da yawa ba amma ka karanta muna فلما بلغ معه السعي قال يا بني Allah mai girma ka من ake lokacin da kan nan nashi falama balaga ma'an sa'ai lokacin da yaron ya isa shi yi aiki wato ma'ana ya zan mai ya zan mai wato ha yana iya raka babansa su kama mishi kila zuwa gona ko ɗawainiya ta dabbobi to shine sun je a wani wuri sai yake ce maɗan ya kai ɗana na bai mahalki cewa allah ya ce in yanka ta mana in yi laye da ke amma ni a ra'ayinka ni za ka ce kana yin hankuri a yanka ta a bi umarnin allah yaro ne ma bai zan baligi ba ya kai mu mayizi amma shirya ta Allah Allah ya shirya da shi ya samu tarbiyya ta tauhidi ta imani sai ce ya abati fa'al ma tu'mar baba ya kai baba ka bi umarnin Allah ka aikata abin da Allah ya ce ka aikata in Allah ya so za ka same ni mai dauriya mai hankuli. na ba da raina zai yi hankuri a fitar da raina don a bi umarnin Allah wannan mulkin da kai shi ne annabi ibrahim alaihi salam kamar da alkur'ani ya kissanta mana ya ce falan ma sallama wa sallahu lil jabin Allah ta baraka wata ala ya falamma aslama wa sallamu lil jabin lokacin da annabi Ibrahim da ɗansa Ismail sun ka miƙa wuya ga Allah annabi Ibrahim ya yi dauriya ya yi hankuri ya rabu da ɗane wanda shi ɗaya gare shi amma kuma ya daure ya bi umarnin Allah ya cika wannan umarni da Allah shi kuma wannan yaron ya yarda ya mika wuya ga umarnin Allah ya rasa rayuwa ta za a bi umarnin Allah wa tallahu lil annabi ibrahim har ya kwantar da wannan kan nashi gehen da gehen sa kamar yadda ake kwantar da rago ko kuma dabbobi idan za a yanka to shine a nan wannan lokacin Allah ya ce sai fafadaina wa muka fanshi wannan yaron bi zilhin azim da wani abin yanka mai girma malaman tafsiri sun fassara ta shine bi kamshin min aljanna an zo miki da rago daga gidan aljanna saboda haka sai Allah ya fanci wannan yaron Isma'il annabi Isra'il alaihi salam maimakon a yanka shi aka yanka rago wannan shine asalin layya wanda yake da an ce ku kama cikin ɗayan ku yanka in mutum na son ya tsira shiga ma lafiya kai ya shiga wuta dole shi yanka ɗane ko ba ku yankawa in Allah ya ce ku yanka ko ba ku yankawa dole mutum ya bi umarnin Allah to amma Allah bai ce ku yanka ƴaƴan ku sai ce ku yanka in ma rago ko raganya tunkiya ko akuya ko ko bunsuru ko akuya ko sa ko saniya ko raƙumi ko raƙuma saboda haka ku yanka dan koyi da annabi ibrahim alaihi salam don raya wannan sunna da kakanmu kuma shugabanmu a wato imamul muwahhidi ne shugaban masu tauhidi annabi ibrahim alaihi salam ya sunnanta dama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ala dini ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kusa da addinin annabi ibrahim yake na tauhidi sai dai a samu bambancin shari'a na hukuncin hukunce tsakanin shari'a annabi ibrahim da shari'a da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai addinin sa ne na tauhidi saboda haka yan uwa musulmi ina faɗaitar da ku ina faɗaitar da kaina ga yin wannan aiki da ɗibin nafsi wato a yi layya da daɗaɗuwar rai da ikhlasin da tare da kuma ikhlasi ni ya yi don Allah cewa wannan lada da Allah yake ne yake ba su ga layya wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dabban layya za ta zo ranar tashin alkiyama gashin ta lada ne ƙasusuwan talada ne jijiyar talada ne jinin talada ne har ma saboda darajar wannan ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da mai yanka ya aza ka zai yankawa to kahin jini ya zuba ga ƙasa sai ya zuba a wani wuri na musamman da Allah ya tana saboda haka fatibu bihan nafsa ku da rayuwa da ita kuma ku yi ikhlasi da haka mutum ya zan niyya ta yi samun lada ba nuna isa ba ba nuna burgewa ba ba kuma ɗaya da kwaɗai ba ba huta haushi ba a'a ladan nan da Allah yake ba su don haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ce lan lallaha lahumma lai humma lallaha lahumma sai na fassara ba Allah yana nuna mana cewa nama Allah bai da bukatar nama jini Allah ya bukatar jini amma ni yoyin cewa kun yi niyyar bin umarnin Allah kuna neman lada Allah wannan niyya ita ke zuwa ga saboda haka a kula da ka'idodi na shari'a a wajen layya tun daga lahiyar dabba a jinsanci a wa yusta fi hala kullu aibi gaba ɗaya ya kokari a nisance shi saboda haka la ta jiza fi har aura'u walal amya'u walal ajafa'u da dai sauran abin da hadisi ya ambata cewa dabba mai ido ɗaya ko makamniya ko busassa mara mai ko kuma mai gurmunta wanda yake gurmuntarta ta bayyana ko mara lafiya wadda ciwonta ya bayyana da dai sauran ayyuka a nisance su domin me domin idan mutum bai yi da dabbar da ake cewa tujizu ba da ka ji malaman fiqh sun ce la tujizu to in kai laye da ita kamar ba kai laye ba ka dai tuna man sallah saboda haka a ji wayannan ka'idodin Allah ya sa mu dace Allah ya karba mana sannan a lura ba a jinga da barunje ko mai gafi a ba baki jinga cikin naman layya shi kuma barunje ji tsoron Allah kada ya taba naman mutane in aka a biya ni jingata shi ma mai kashi a biya ni jingata ya ji tsoron Allah kada ya taba kayan mutane in ya taba naman mutane kada ya doka naman suna mutane su doka naman suna da naman laye kamar naman banzara. don haka kowa ba zai yi har a ce ga wannan wannan nawani na wannan nawani na alhali ba haka bane a sannan ana amfani da shi a gida iyali su ci a yi sadaka kuma a ba da kyauta abin da bambanci tsakanin sadaka da kyauta shine sadaka bukata ana lura da bukata ita kuma kyauta ko mai karni kana ya kara mai karni ka ba shi kyauta ko wanda ya layina kana ya ba shi naman laye a bangaren kyauta to an ce a kasa uku sulusi guda a ci sulusi guda a yi sadaka sulusi guda a yi kyauta Allah ya samu dace Allah ya karba mana to daga cikin sadakokin da ake yi akwai fatun layya fatun layya din nan kana iya mai su ganda musamman ma wanda ya maraki ya yi layya da maraki to amma abin da ya fi shine ka ba da wannan fatan sadaka fi sabilillahi musamman ma mu a kungiyar jama'a ce za su bi da kamata sunna muna nema a ba da waɗannan fatu domin me akwai wani gidi wanda za a cika wajen ayyuka addini da wannan wannan wannan wannan wannan batun layar saboda haka kuma na tabbata ya yi riba gare ka domin dukiyarka da aka sa aikin addini naira ɗaya ana ninka ma ita so ɗari bakwai kamar yadda alkur'ani ya ambata ba sai na karanta aya ba kun sha su jin wannan aya saboda haka marmakon ka sanye ko ka ba wani ya yi ko ya yi wataki to bayan da ita wajen aiki a gini shine ya fi riba shine ya lada kuma na san duk ɗan kasuwa haziki duk ɗan kasuwa wanda zai kasuwanci bai yadda ga inda aka samun riba naira ɗari bakwai naira ɗari bisa jari ɗari bakwai sannan ya kai jari da cikin inda aka samun so ɗaya ko so biyu ko so goma domin ɗan kasuwa ya haka bai yi hazaƙa ba ya nuna dolanci saboda haka ina fatan ɗan uwa musulmi su tattaro fatu su ba suwa domin a kungiyar jama'a da za su bi da kawai kamata suna da gudanar da ayyuka addini sannan yawa musulmi kamin zuwa liman ina jan hankalinmu ina ƙara kira zuwa gare mu mu ƙara ƙarfi da kuzari wajen riko da sunna da kuma tauhidi babu shakka wato shi ne tauhidi da an rasa tauhidi mutum ya zan imanin shi bai da kyau ya yi imani kila da irin su bori ko yana da imani da malaman tsibbo da malaman duba ko kuma ya riƙe wani Allah abin bauta yana wasu ayyuka cikin shirkiya abubuwa na shirka to in ya mutu fa yana wannan aiki duk mutumin da ya mutu yana shirka to Allah bai gafarta shirka ba duk mutumin da ya mutu da Allah ta baraka wata ala ce la inna Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru uwa wannan aya ba sai na fassara ba Allah ya yi bayani da cewa in dai mutum ya mutu yana shirka ko kafirci to Allah zai gafarta mai wuce kuma in ya shiga wuta har abada babu ran da zai yi da a ce ma dan wuta kafiri ko mushriki za a ɗauki ƙwara guda guda cikin ƙasar ta duniya har duwatsu a narke yin zangayi da sauran turta da rairai har da rairan yi. ba ta an ce akwai abin gaba akwai hamada akwai abin nan to har da irin shi a tattara a kidan ya kwara guda guda to ya an ce ya an ka an ka tsince guda guda kullum kwara guda in ya kare ana kai dan wuta aljanna kayan yana shiga aljanna to yana da tsammani yana da fata wata rana ya shiga aljanna to amma kafiri bai fita cikin wuta har abada kuma ya an ka kafiri ko mutunci. kai ha musulmi wani sai hattara domin akwai abubuwan da suke walwala imani akwai nawakidul islam ka hattara da abubuwa na shirka na rigga wanda suke walwala musulmin mutum a mun kai lokacin da yanzu tauhidi da imani wato sai in mutum bai girma ba ya kasaita ana ganin cewa wanda ya zan babban ɗan siyasa ko wanda yake neman sarauta ko wanda yake neman duniya yake neman dukiya waɗannan mutanen suna ganin ba a tsaya ga Allah sai an tsaya ga Allah ba a samu sai an shiga ayyuka na shirka da tsahe-tsahe da juju da cin naman mutane da shan jinin mutane wai sannan aka samu ɗaukaka ta duniya kuma da musulmi aka yi duk waɗannan ayyuka duk wani mugun aiki na sharri da tsafi da kafirci akwai musulminmu da su aka yi wannan aiki cin naman mutane akwai musulminmu da su aka yi shan jinin jarirai da su ake yi liwaɗi da su ake yi wai duk dai nan a samu duniya to duk wanda ya mutu cikin irin wannan hali to shi ya gama yawo ta ci don iya shiga wuta har abada da kai saboda haka yawa musulmi mu koma ga Allah mu riki tauhidi mu riki sunna kai ko ka rike tauhidi sai ka rike sunna karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ka rike gurbatattar karantarwa irin ta sufaye irin ta yan fi'a irin ta yan kalakato irin ta yan boko haram wannan duk ba karantarwa sunna bane wannan karantarwa ta sa'a ma sunna kuma in mutum ya kauce makarantarwa sunna ya gama yawo domin akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana magana a kan koginsa alkausara bayan ya yi bayaninsa sai ya ce wai a za'adu an man bazzala wa gayyara duk wanda ya canza addini duk wanda ya bid'a za a korai daga al'umma annabi sallallahu bai cikin sahun al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kan alkautara har ma an yi taho ya sha sai mala'iku su kore shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummati ummati ayyuka ummata sai mala'iku su ce ai ya ba baka sani ba sun canza addini baya gare ka sun yi bid'a cikin addini sai ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan Allah ya yi nesa da su Allah ya yi nesa da su Allah ya yi nesa da su akwai hadisi mai ban tsoro inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kai ba bid'a ba la'anatullahi alam alaman awa muhdathan duk wanda ya ɗaure ma bid'a gindi Allah ya tsine masa ko ba kai bidi'a ba ka taimaka ma bid'a ka daure mata gindi ana yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine masa. saboda haka bid'a tana da matsala bid'a ba ta zama tare da addini na kwarai in dai bid'a ta shiga cikin addini to ta kawar da addini in mutum na sallah yana gida a cikin sallah sallah sai babu ta in yana azumi yana gida a cikin azumi babu azumin sa in yana zakati yana gida a cikin zakati babu zakati duk aikin da aka yi an kasa a Allah Allah ya bar mu mutum a jinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ko babu dadi ko rayuwar mu ba ta so Allah ya rinjaye mu ya rinjaye da mu akan shedan mu tsaya bisa tafarkin sunna mu kasance tare da mutanen sunna mu taimaka mu sunna mu gina sunna mu ciyar da addinin musulunci gaba yan uwa musulmi kamar da na faɗi baya a taimaka a ba da sadakokin fata da kungiyar jama'a ta yasa da da kawai ta sunna kun sani wannan ƙungiya. ba abin da ya dame ta sai ya addini zai ci gaba ya addini zai ɗaukaka ina kuka hito aikin addini ina za kuna aikin addini aikin addini da safe aiki da rana aiki da mare da dare ma ana yin aikin addini saboda haka ba fata kawai ba ina kira ga al'ummar musulmi kamar yadda aka saba a taimaka mu addini da dukkan abin da ake iya taimakawa ko da mulki ko da dukiya ko da ƙarfi domin mi domin mu ga addinin ga ya ɗaukaka yarin da ya kafirci domin shi kafirci akwai masu gina shi suna ne suna gina ayyukan shedan da baɗala da ɓanna akwai masu ƙware musu gindi suna nan suna yi kuma su ba su da ciwon abin da suka ba su a wajen wannan aikin to in ba a taimaka ma addini ba addini zai faɗi in addini ya faɗi musulmi sun ka faɗi sannan kuma za a taka duk wanda ya faɗi cikin kawon jama'a taka shi za a yi ko ba haka ba to a tarayyar ta duniya <clears throat> idan musulmai ba su gina addini ba ba su yi ba su ta tarbiyya ba ba su ɗaukaka ilimi ba to kahirci zai taka kuma in ya taka su ba su tashi Allah ya tawaka saboda haka a taimaka duk lokacin da aka yi kira ga gina addini a taimaka domin a gina addini ginuwa addini nan da ɗaukaka shi shine a ɗaukaka mu sayyidina umar yana cewa kunna adillah fa azzana Allah bil islam wato mun kasance al'umma kaskantatta wato larabawa al'ummar larabawa da ba su da daraja rumawa su suke musu mulkin mallaka in ma za a daɗa shugaba to su suke naɗawa kamar yadda muka san cewa turawan ingila sun yi mana mulkin mallaka a najeriya to an yi zama haka nan kasashen laraba karkashin rumawa su to allah ta baraka wa ta'ala ya ɗaukaka al'umman laraba da musulmi da addinin musulunci har kai a wajajen shekara ta dubu ɗaya da ishirin da takwas dubu ɗaya da shekara ashirin takwas yanzu shekara nawa kenan muna dubu biyu da goma sha tara kusan shekara dubu sai da ta kai sarkin ingila wanda ake cewa king george II ya rubuto takarda zuwa ga sarkin musulmi na andalus daular spain ta daure yana roƙon sarkin musulmi don allah a ɗauki nauyin ɗaliban su ga ɗayan gidan sarauta wato wannan basaraken cikin takarda ta yana cewa ya kai mai girma sarkin musulmi mun samu labari irin ci gaba da ɗaukakar da makarantunku na ilimi da sana'a suke da shi to muna son mu samu haske irin naku ta hanyar aiko ɗalibanmu a ba su karatu domin su zo su yada muna domin ƙasanmu ta ingila daular mu ta ingila tana cikin jahilci ta kowace kwana wato ta kowace shiya ba mu da ci gaba ba mu da ilimi har da ba da kyauta da kaiwa ga sarkin musulmi ya ce ga ‘yar kyauta nan ni turo ina roƙon mai girma sarki ya karɓe ta kuma waɗannan yaren namu cikinsu har da jimbiya diyar sarki diyar ba sarakin da ya gabace shi tana cikin waɗanda aka turo domin su samu ilimi a andalus wanda yake sarkin musulmin nan ya karɓi wannan roƙon nashi ya ce za a ciyar da su a shayar da su a ba su karatu daga cikin baitulmali na musulmi to kun ga nan ɗaukaka ko ƙasƙanci ɗaukaka ko ƙasƙanci ɗaukaka domin irin shi ɗaba ma irin zancen da yake na fadanci shi sarkin ingila da roƙo da kuma nuna ga halin da suke ciki sun ci baya suna son su samu haske ga musulmi tukunga addinin musulunci ya ɗaukaka al'ummar musulmi kuma duk lokacin da musulmi suka rike addinin musulunci in dai sun rike shi riko na gaskiya to Allah tabaraka wata ta'ala zai ɗaukaka su musamman ma ta hanyar bunƙasa ilimi da ilmantarwa amma in musulmi suka zan baya wajen ilimi to fa ba wai suna bayan bud ba za su zan masu turin mota kun san mai turin mota in ta tura sai a hura mai hayaki ko har in roka ta mai tanga an bace na sai a watsa mai kura a wuce ko ba haka ba to wallahi duk lokacin da al'umma suka zan ba zamu da ilimi ba haka za su kasance ba su cikin fasinja ba gaban mota ba tsakiyar ta ba cikin gurba a yan kuri mota ne saboda haka al'ummar musulmi a taimaka ga tallafa wa ilimi da bunƙasa ilimi musamman ma akwai kwamiti na tallafa ilimi wanda ya zo a wannan idin ma a wannan fili na idi ana nema a taimaka a tallafa domin ganin cewa an karfafa iliminmu Allah ya bunƙasar da iliminmu ya tarbiyyantar muna da ƴaƴan mai taimaka mana wajen tarbiyyar su da ba su ilimi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ɗauki addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai kuma ya ke makiyanmu masu kulla mana maki. wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya zaunar da ita lafiya kuma matsalolin da ke fama da su na boko haram da fashi da makarani da satar mutane da cin hanci da rashawa da karamcin tattalin arziki Allah ya magance mana Allah ya tusa mu shugabannin mu adalci ya musu jagora ya nuna musu cewa ba abin da an mafita ga abin da aka hannunsu na mulkin jagoran jama'a mutane sai yin adalci da gaskiya da tausasa mu al'umma Allah ya tusa musu tausayi da rahama da jin kai da wannan nake takaita amma a ƙarshe ya jama'a akwai wata farfaganda da an kai yawo da ita cewa a asabar saboda asabar ta kasance wato ranar arfa ba azumin arfa wannan kamfen ya ci mutane da yawa akwai waɗanda ba su yi azumi ba saboda an ce musu ya saba ma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam to gaskiya wannan karantarwa gurbatatta ce ba daidai take ba na so akwai wasu hadisai guda biyu da na so in yi bayani a nan amma saboda liman ya zo ba zan karanta ba amma ina tabbata muku cewa wanda bai yi azumin arfa'in nan jiya ba saboda wannan an kware shi an cuce shi amma ya tarba ba wanda yake son bayani ya zo in karanta mai hadisai wannan hadisin da suke karantawa cewa an hana yin azumi ranar asabar sai na farilla to hadisin shafaffe ne ibnu hajar al-asqalani a cikin sharhin wato buhari fatahul bari wajen juz'i na goma bai iya tuna shahukan ya ce abu dawuda ya ce hadisin shafake ne hadisin da ya share shi ne hadisin ummu salama wanda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi na azumin ranar asabar da lahadi kuma a ƙarshen rayuwa ta ma su yake yin azumi su yake azumin ranar asabar da lahadi in aka tambaye shi sai ya ce ina yin haka don in saba ma yahudawa da nasara domin yahuda da nasara sun rike ranar asabar da lahadi ranar idi gare su ni ko ina son saba musu to saboda haka wannan maganar ba daidai take ba amma Allah ya nema waɗanda wato sun ka bi wannan karantarwa da wanda sun ka yi ta muna fatan Allah ya yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh